Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta sha fama da rikice-rikicen cikin gida a can baya, abin da ya kai ga har uwar jam'iyyar ta kafa kwamitin sasantawa wanda ya shawagin jihohin da aka samu rikice-rikicen domin ganin an sasanta 'ya'yan jam'iyyar. jihar kebbi da ke arewa maso yammacin kasar na daga cikin jihohin da rikice-rikicen cikin gida ya yi kamari kuma ya gagara a sasanta tsakanin bangaren gwamna mai mulki yanzu sanata abubakar atiku bagudu da kuma tsohon gwamna sanata muhammad adamu aleru yunkurin sasanta bangarorin dai a iya cewa ya tashi tutar babu musamman duba da yadda zaben fitar da gwani na 'yan takarar kujerar gwamna ya gudana a jihar inda dan takarar gefen adamu aleru wanda kuma shine jagoran majalisa a majalisar dattawan najeriya sanata abdullahi yahaya ya kasa samun kura ƙuri'a ɗaya yayin da shi kuwa na ɓangaren gwamnati ya samu a fiye da dubu ɗaya. kurun da 'yan takara uku suka samu dr nasir idris dubu ɗaya da hamsin da biyar abubakar malam talatin da biyar sanato yaya abdullahi bai samu ko ɗaya ba bangaren da aka kayar warwas bai ce komai ba duk da yake ɗayan ɗan takarar abubakar malam ya aminta da zaben a jihar sokoto ma jam'iyyar ta fuskanci matsaloli musamman abin da ya shafi shugabancinta a matakin jiha matsalar da har ta kai gaban kotu a nan ma zaben fitar da ɗan takara ya gudana inda jagoran bangaren da ke jayayya abubakar umar gada ya kasa samun koda ƙuri'a ɗaya duk da yake bai je wurin da aka gudanar da zaben ba amma kuma bai sanar da jayewarsa daga takarar ba kamar yadda ɗayan masu jayayya abdullahi balarabe salame ya sanar da jayewarsa daga takarar honorable yusuf suleiman scored 16 votes senator abubakar umar gada scored 0 his excellency ahmed aliyu sokoto scored 1080 votes waɗannan abubuwan da suka faru ba su rasa nasaba ga rikice-rikicen da ke tsakanin jagororin jam'iyyar masana kimiyyar siyasa kamar farfesa abubakar abdullahi na jami'ar usmanu dan da ke sokoto na ganin waɗannan matsalolin suna da illoli ga tsarin demokuraɗiyya. mahi yawanci ko an ce an yi sasancin sasancin ba da gaskiya ake yi ba manufar shi shine bangare kowane bangare dai ya yi kokari ya samu dama domin ya samu riƙe madahun iko na jam'iyyar shi yasa kake ganin wani lokaci ko da an ce maka an yi sasancin nan kwana ɗaya kwana biyu sai ka ji kuma abin ya koma lalacewa an koma inda aka hito so muddin ba a tsaya aka sa ihilasi aka sa tsoron Allah aka sa manufa ta jama'a a cikin irin wannan sasancin ba to bayan da za a yi su jam'iyyun su cimma biyan bukatunsu irin wannan kuma yana da illa kwarai irin wannan barkar da ake samu ga ainihin jam'iyya kamar yadda na faɗa maka daga baya za ka ga wani lokaci ire-iren waɗannan matsalolin har sukan sa ma jam'iyyar ta kasa samun biyan bukata ko nasara idan aka zo a wurin zaɓe. yanzu dai bayan kammala zaɓukan tsayar da 'yan takara waɗanda suka samu galaba sun ayyana shirin su na ƙoƙarin samun galaba a zaɓukan da ke gaba yayin da waɗanda aka kayar ke cin suna nazarin matakin da za su ɗauka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.